Rahim, Rayuwar Rehana, Babi na 22. Sai da ya tabbatar ta ilimanta ta zama cikakkiyar musulma, sannan ya fara mu'amalar aure da ita. Rayuwar auren Asma'u da Mukulis rayuwa ce mai daɗi amma takaitacciya. A lokacin Yohan da Marye suna ƙasar waje, sun tafi sun bar ta da mijinta, wanda ke tattara komai nasa a Najeriya cikin natsuwa domin ya koma gida tare da matarsa. Allah ya aiko da mummunan hatsarin jirgin Egypt Air wanda ya taso daga Cairo zuwa Najeriya har da Mukulis a cikin. Asma'u dai sakamakon wannan labari sai naƙuda ta tashi, ciki wata takwas, sai feɗe ta aka yi don ta kasa haihuwa. Aka fidda yaro namiji mai kama da ita amma kalar mahaifinsa. bayan ta kaba da zuwan dangin mukulis suka yi sai da yi duk wata kadara sa suka auna suka yi gaba sun ki sauraron kowa a kan matar da ɗan a lokacin yohan na ƙasar waje kuma babu hanyoyin sadarwa irin na yanzu asma'u gidan yohan ta koma ita kaɗai ta ci gaba da renon yaronta wanda take yi wa wani irin masifaffen so kamar yadda take son mukulis abu arab Tana amfani da ajiyarta ta banki da Mukulis ke zuba mata duk wata tun auren su da sunan asusun ajiyar ko-ta-kwana, yau da gobe ba ta bar komai ba, kuɗin banki suka ƙare, ko kuɗin da za a sai wa yaro madara babu saboda tana da ƙarancin ruwan nono, haka nan ta yi ta faɗi tashi har da wanke-wanke da shara gidan masu akwai don kawai ta samu abin da za ta sanya wa Abdullahi a baki, ba ta damu da kanta ba. Ashe Only want to save his life. Asma'u har ƙosai da fanke ta sayar. A kofar gidansu take soyawa safe da yamma da kuruciyarta da komai, duk saboda kalifa Khalifa na da shekara ɗaya Allah ya jefo Yohan gida. Kuka na duniya Yohan ya yi shi da ganin yadda tilan ƙanwarsa wanke-wanke. Ka taɓa ka koma rufe hannunka sannan ka taɓa. Amma fa yaron ta ɓulɓul da shi. Ita dai ce cikin tsummo kara, amma ɗinta saf cikin nafkin mai tsafta da riga mai kyau, har kamshi yake. Rayuwar Mukulis da abin da danginsa suka yi wa Asma'u da ɗanta ya taɓa zuciyar Yohan. Abin da ya kai shi ga yin alƙawarin har Khalifa ya mutu ba zai kai musu shi ba, zai riƙe. A satin suka bar Dublin. Abin da Yohan ya fara yi domin inganta rayuwar Asma'u da ɗanta shine samar mata gurbi a jami'a. Ta fara karatun medicine cikin himma. Ba ta yi nisa da karatu ba Khalifa ya soma wani rashin lafiya, sai hankalinta ya rabu biyu, don mamaye tana taimaka mata da hidimarsa. Zama a Turai bai sa Asma'u ta canza daga addinin da ta karba da zuciya ɗaya ba. Ba ta son barin ɗanta hannun Marye don ta san ba ta da tsarki. Ta fi so ta kula da ɗanta da kanta. Ko ina za ta tura shi take yi cikin keken zaman yara. sai dai dole lokutan ɗaukar darasi take barin sa da marge. Likitoci sun sha bincike akan dalilin da ya hana yaro Khalifa barci, kullum cikin dare sai kuka, inda suka gano cewa ciwon hanta ne hepatitis B. Allah ne ya yi kawai Khalifa rayayye ne, ba maganin asibiti da ƙwaƙule-ƙwaƙulen likitoci ba. Asma'u ta ji jiki ta sha wahala da ɗanta Khalifa. Yohan da Mare sun taimaka, ta yi ta yi su musulunta sun ki Rashin lafiyar kalifa ne ya sa ta ɗauki ɓangaren likitancin yara don kawai ta kula da lafiyar Khalifanta. Haɗuwarta da Mansur Balarabe Sardauna ta samo asali ne a matsayinsa na ɗaya daga cikin malamansu. A lokacin shi ya yi giraduyetan yana aiki ya zame wa duk wani forenna dole bayan kammala karatu, kamin ya koma ƙasarsa. Ya lura in ana darasi tana yawan fita ta je ta shayar da bebi a hannun wata dattijiyar Balarabiya da take aikin leburanci a jami'ar, take riƙe mata don Allah don ta lura Asma'u ce kaɗai musulma a ɓangaren da take kula da shi, amma abin da yake ɗaukar hankalin Mansur da Kalisa dattijuwar ba su taɓa ganin uban ɗan ba, ga shi Balarabe zuriyan ita kuma da ganin ta kaga 'yar Najeriya. A al'ada irin ta Bature mace mai aure kusan koyaushe tare take da mijinta. duk inda za su je. Balle idan akwai ƙaramin yaro kusan uban ne ke da wannan alhaki na kula da yaron. A lokacin zirga-zirga, shi zai tura shi zai ɗauka ba sa barin matansu su sha wahala. ta a karatu na ba shi mamaki, yadda take yin zarra da manyan maki a cikin Turawa, ya damu da al'amarinta. Ga ta yarinya ƙarama da ko ashirin bata rufa ba. Idan yana lacca kusan rabin hankalinsa a kanta yake, idan tambaya ce ita yake jefa mawa, ba ta yin ƙasa a gwiwa wajen farke masa zare da abawa. Tafi-tafi Mansur ya kasa sukuni da tunanin Asma'u da beginta dare da rana. Uncle Yohan shi yake ɗaukar nauyin karatun Asma'u. Ba yadda bai yi ba don ya samo mata ne ɗin da za ta dinga kula mata da Khalifa a gida ta je ta dawo, tunda ba ta son shi a hannun murye. Asma'u Taƙi, ya ce zai dinga kai shi gidan reno na Turawa shi ma ta ƙi, don haka ya fushi ya rabu da ita kamar a kanta aka soma haihuwa, ga shi Allah ya jarrabu zuciyarsa da son Khalifa, kasancewar shi Allah bai ba shi haihuwa ba, daga shi har Maryam ƙyamarsu take yi, ko abincinsu ba kowanne take ci ba, don a Jos Maryam murɗa kan kaza take da ranta ta cizge ta cillar ta fige ta dafa. Ire-iren waɗannan ya sa Asma'u ta gwammace Yohan ya bata kuɗi ta sayi halal ta dafa da kanta ko ta yi away daga makaranta a wajen Larabawa musulmai. Asma'u ba ta takura wa Yohan da cewa lallai sai ya musulunta don ta lura tana tufka ne yana warware mata ko ya so ya sadu zigar Marye yake hana shi. Tana nuna masa cewa Addinin Musulunci addini ne na takurawa kawai, sannan musulmin da ya zama ƙasar-gumin musulmi shine yake zama ɗan ta'adda. To Allah shi ke hukunta al'amura yadda ya so, idan ya so, shi da shari'a, ruwa da iska ba su isa su hana ba. Mare ta yi mutuwar wulaƙanci a Dublin inda wani ginin bene ya rubza da ita da jama'a masu ɗimbin yawa. Ko gawarta sai fat-fat aka tattara, sauran namanta ya zama na ungulu da tsuntsaye. Asma'u ta ja ɗan uwanta a jiki dare da rana, yini da safiya tana kwaɗaita masa daɗin addini, musamman na Islam. Takan ce shi Musulunci haske ne kuma guidance ne, wanda zai sa da ɗan adam ga natsuwa da kwanciyar hankali. Hanya ce kawai da ke nuna maka yacce za ka rayu a kan tafarki madaidaici. Tsani ne mai miƙa mutum kusa da Ubangijinsa, ya je iske sakamakon abin da ya shuka. Haka dai yau da gobe har Allah ya taimake ta ta galaba a kan Yohan ta kai shi wajen limamai suka musuluntar da shi ya mai da sunan shi ya haya, Hakan bai hana har yau jama'ar da suka san shi kiran shi da Yohan ba. Yohan haya, ya shiga Islam ne da zuciya ɗaya. A wannan lokacin Yohan ya yi ƙarfi na ban mamaki cikin kasuwancin da yake yi tsakanin ƙasar waje da Najeriya. ta hanyar Asma'u ya auri wata mutuniyar Somali, zaunanniyar Dublin wai ita Asiya, ba ta taɓa yin aure ba, amma ta manyanta domin cikakkiyar likitar mata ce. Shekara ba ta kai ga fita ba Dr. Asiya ta haihi ɗa namiji. Ashe matsalar daga Marya ne, ita ɗin ta sani likitoci sun gaya mata. Wannan ne ya sa ta san duk hanyar da ta bi ta hana Yohan zuwa asibiti a bincike su. sai ƙaryar ɓari miscarriage take masa har lokacin asma'u na jinyar khalifa da ke fama da hepatitis b zuwan asiya gidansu ya kawo sauƙi mai yawa cikin rayuwarta duk da ita ma asiyar ma'aikaciya ce a babban asibitin ƙasa amma tana taimaka mata sosai wajen rainon khalifa har allah ya raya shi ta kai shi wata islamic school a london boarding ce ita kuma ta koma Dublin, duka cikin aljihun Uncle Yohan. A shekarar Dr. Asiya ta ƙara haihuwar ɗiya mace, a wannan lokacin shekarun da Mansur zai yi yana aiki wucin gadi da jami'ar sun kusa cika. Zuwa lokacin ya yi duk binciken da zai yi a kan Asma'u, ya tadda komai. wato ba ta da aure uban ɗan ya rasu. A matsayin shi na Bahaushe ba Kano kuma wanda ya fito daga jinin sarautar ta kai. abin ya zo a karkace, saurayi da auren bazawara mai ɗa. Duk da addinin mu bai hana ba, ƙarewa ma hakan sunna ce. kuma ya san yayansa Abdulkadir ba zai taɓa ƙi ba, shi a ƙaunar da yake wa Asma'u ma ko kantin kwari ta haife zai riƙe mata, kuma in ta amince zai aure ta, kai tsaye bai doshi Asma'u ba, domin ba fuska. Kullum suturce take cikin yalwatacciyar sutura da ƙaramin hijabi, iyaka faɗinta. Sai ya bi ta hanyar da kowace uwa ba za ta iya kaucewa ba, wato ya je ya ƙawance da dattijuwar lebura Khalisat yake taya ta hidimar Khalifa kafin maman shi ta kai shi makarantar kwana. In ba shi da lacca wajen Khalifa da Kalisa yake lalacewa, siyo wannan siyo wancan duk na Khalifa. Har Asma'u ta fara mamaki saboda ta san ko shi wane ne a cikin makarantar da tarin ilimin sa A hankali suka soma gaisawa tunda an ce mai ɗawawa, wani irin so man ke wa Khalifa wanda ko shi ya haife shi sai haka, ba kuma dan komi ba, sai kamannin kamanninsa da mahaifiyarsa. So na haƙiƙa shine ne ka su uwa tare da ɗanta. Sai ga Asma'u na gaisar da Mansur ta kai kullum. Har in ta gan shi ba ta hau tambayar Kalisa yau baban Kalifa, bai zo ba ne? Kalisa kan ce ya zo ya sumbace shi ya bashi takulet ya tafi. Sai Asma'u ta yi murmushi. Har ta kai Khalifa London a bisa shawarar Mansur a haka suke. Mansur shi ya lalubo mata makarantar kasancewar ya zauna England. kafin wannan ƙasar, inda ya yi karatun share fagen shiga jami'a, ya fita sanin UK da Islamic School masu yawa da ke cikinta, sai kuma aka koma ƙawance har cin abinci take gayyatarsa gidansu, wajen Uncle da Dr. Asiya, ta kai ta kawo duk wani wanda ya raɓa Asma'u to ya saba da Mansur, bai yi mata son ƙan kan uwa da wabi, wato santa yake tare da dukkan ahalinta da duk wanda take tare da shi. Tare suke zuwa London dubo Khalifa duk wata. Lokacin komawar Mansur gida ya cika, amma ya ƙara neman bizar aiki ya shantake ya tafiya saboda Asma'u. Su kuwa gwamnatin Dublin ai gaba ta kai su don dama irin Mansur ɗin suke so, su suke gudun su domin kishin ƙasa, irin na 'yan bokon Najeriya jiya ba yau ba. sai suka shiga jiƙa shi da kuɗi gida cikin gidajen malaman jami'ar da suka bashi da hakimi ya bi a sun fasa dawowar tasa bai ɓoye masa ba ya faɗa musu komai akan asma'u wace ce ita hakimi ya tambaya bai ɓoye komai ba ya warware masa zare da abawa. Satin bai cinye ba, sai ga hakimi Abdulkadir Balaraba Sardauna da mai ɗakinsa Karima a Dubulan suka karɓi auren Asma'u da amincewar ta hannun Yohan, suka dangana ta da ɗakin mijinta da alƙawarin suma ɗin su koma gida. Suka yi masa alƙawarin hakan, wato da zarar ita Asma'u ta ƙare Khalifa ya gama firamare, Mansur da Asma'u cinye junansu ne kawai ba su yi ba, saboda so da ƙauna. A shekarar su ta biyu da aure ne ta haifi Ibrahim, ba ta ƙara haihuwa ba ba kuma dalilin tsarin iyali ba, Allah ne bai ba ta ba, don in ta Asma'u da Mansur ne duk shekara su haifi suna da halin da za su kula da abin su kuma suna so kamar su haɗiye su. Sanda Khalifa ya gama firamare Ibrahim na firamare 3 a alfalal Islamic. da ke London, Asma'u ta karɓi kwalinta suka tattaro suka dawo gida Najeriya da 'ya'yansu biyu maza baƙi da fari duk kyawawa, kowanne da irin kyanshi mai ɗaukar hankali. Tun kan su zauna sosai su huta, Federal ta karɓe su aka cilla su asibitin koyarwa. Dr. Mansur na aiki yana kuma koyar da medical students. Ba su ƙara haihuwa ba har aka mai da su Ibadan Teaching Hospital. Duka tare suke aikin shida a Asma'u. A can ne Allah ya ba su jawahir aka mai da su Jos suka haifi Abida a can bayan shekaru uku. Daga nan haihuwa ta ƙara ɗauke mata ɗif har suka dawo Kano. Lokacin gwamna Kabiru Gaya shi ya ɗauki kujerar kwamishinan lafiya ya baiwa Dr. Mansur a dalilin wani aiki na koyarwar sa kai da ya yi wa Jami'ar Abdullahi Bayero wanda shi gwamnan ya neme shi da ya yi. Wannan ne mafarin zaman su a gidan da suke ciki yanzu a da Crescent. Gwamnatin ce ta bashi ya zauna har ya yi ƙoƙarin da ya mallake shi bayan barin su gwamnatin da komawarsu bakin aiki. To saurare, bari mu dakata a nan shirin.